Dan adam da da duba tsakanin Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ni Haruna Ibrahim Kakangi zan gabatar daga nan sashin Hausa a A 'yan makonnin da suka gabata ne aka gudanar da kasuwan baje koli a jihar Plateau, inda mutane waɗanda suka fito daga sassa daban-daban a ciki da wajen jihar suka baje hajar su domin nunawa ga waɗanda suka hallara. Shin menene alfanin irin wannan kasuwa ga tattalin arzikin al'umma? Abinda za mu mayar da hankali a kai kenan cikin wannan shiri namu. kaɗe-kaɗe da aka cashe da su kenan a lokacin bikin buɗe wannan kasuwa ta baje koli a garin Jos. Da farko dai wakilin manajos Tasi'u Zakari ya zanta da waɗanda suka tsara wannan kasuwa ta duniya a jihar ta Plateau. sunana alhaji yusuf abdul sarumi ni ne vice president na chamber of commerce na plateau state gaba daya taken wannan bikin shine rayar da ƙananan masana'antu wanda gaba ɗaya muna ƙoƙari. duk gaba ɗaya plasto ce a samu mutane a cikin masana'antu kanana kuma mun samu sponsorship da yawa wanda suke goya mana baya kamar su kamar su central bank su guinness da gwamnati da kanta rance ko kyauta abin da ke faruwa shine su ma sun siya a cikin tafiyar da abu sun sa jari sun sa jari a cikin tafiyar da abu wannan karo na nawa kenan kuka gabatar da wannan wato karo na bakwai kenan akwai karo da muka yi na biyar wanda kafin a soma rikici a garin jas sai muka yi dogon hutu na kusan shekara biyar sai muka dawo shekaran da ya wuce sai bana kuma shekara na bakwai kenan kamar wani kasashe ne kuka gayyata wannan akwai kamfani kamar walco daga pakistan indians sun zo su egyptian sun zo wato masar kenan kasashe na afirka ba da muke kasashen afirka kamar senegal kamar niger kamar ghana kamar togo duk sun zo saboda haka abun ya kayatar kuma bana sun samu kari don da muna da ainihin mutane da suka zo daga waje da gida kusan 400 amma bana muna da 560 saboda haka abun an samu ƙari sosai kamar kwanaki nawa kuka shafe kuna yi bana mun yi kokari mun shashe kwana goma sha bakwai batun ciniki ba a ciniki sosai an yi ciniki kuma gwamnatin plateau ta taimaka ta biya albashi gab da karewa wani babban kalubale kuka fuskanta a kalubalen da muka fuskanta shine ba kuɗi a hannun mutane sai gab daga ƙarshe gwamnatin plateau ta biya albashi biyan albashin nan yasa mutane suna shigowa wace babban nasara kuka samu babban nasara shine ainihin mutanen nan sun zo sun nuna abubuwa kuma 'yan mu sun je sun tabbatar kuma shi babban abu shine already central bank ta ga yadda jihar take ci gaba a cikin kasuwanci kuma na jin akwai already akwai bita na masu kananan masana'antu a can can bara ko masu ofishinmu a bana kananan hukumomi goma sha bakwai na jihar plateau sun ba da muhimmanci wajen samar da kayayyakin abincin gona suna za su dogara maimakon shigo da kayan abinci daga kasashen waje shin kana ga kwalliya za ta biya kudin sabulu kwarai kuwa allah ya taimake mu mataimakin shugaban hukumar kula da kasuwanci na jihar Filata kenan alhaji yusuf abdu sarauni wanda ya yi bayani kan yadda suka shirya bikin kasuwar baje kolin. To ƙananan hukumomi na daga cikin waɗanda suka baje hajarsu a lokacin da aka gudanar da wannan kasuwa. Wasu daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da suka hallara sun yi ma wakilin namu ƙarin haske. Eh, sunana dr ado abubakar buba ni ne chairman na karamar hukumar wasi ah, ga shi kun zo kasuwa baje koli kamar da me da kuka baje a to ga sanan dai ba abinda ban baje ba na abin ya shafi amfanin gona da kuma mineral resources ma'adanai in ka duba ga kayan miya iri-iri muna da taru, muna da tasai muna da tumatiri muna da kubewa, muna da masara muna da shinkafa muna da gero muna da watermelon da sweet melon kuma an ka juya gefen doya rogo gyada duka suna nan kuma ga ma'adanai zai muna da kofa muna da tacoferite muna da kwal a karamin kuma wasai ne muke da light da kofa shine of best quality in africa ni mai suna honorable zakaria goshan management committee chairman na kan kai abubuwan da muke yi a kauyuka akwai arziki akwai komi a kauye amma ba hanyar da za mu yi mu nuna wannan wa duniya waɗanda suka shirya wannan especially ku jarida muna muku godiya domin ta haka ne kadai za a san abin da bature ke ce hidden eh, agenda abubuwan da ke a kasa wanda ba a gani kaga ta haka za a samu ganin su wannan ina farin ciki domin ba plateau kare za a gani ba ba a nigeria kare ba amma kuma dukan duniya wannan babban opportunity da na gani najeriya na kokarin ganin tana samar da abinci a nan gida ne a rinka shigowa da shi kasar waje kana ga jihar plateau za ta samar da abinci da zai taimaka wa 'yan najeriya abin da muke bukata kadai ta wajen wannan abin da ke faruwa yau shine zai nuna yadda plateau take a cikin wannan shiri na samun abinci a najeriya muna gode ma shi shugaban kasa muhammadu buhari domin wannan wannan babban shirin da ya yi wanda a shekaran shekaru yadda allah ya bamu albarka a wannan duniya abin cikin wannan duniya part namu na najeriya ga duk koyi nan ka juye ka ga wuri abinda batura bature ya ce green wannan green yana yana nuna alaman abinci amma kuma ba a samu yin amfani da muna fata za a kawo zuciya kurkusa da mu domin a karshen sai dai mu zama exporters Da fatan mai sauraro bai shafa'a ba yana tare ne da shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa RFI. Wakilin namu na Jos ya zanta da wasu mutane waɗanda suka kawo ziyara a wurin da aka gudanar da wannan kasuwa ta baje koli kuma ga yadda bayanin nasu ya kasance. Mukan samu kaya masu kyau ba ne. Ya magana farashin da suke samu? Farashin gaskiya yana yawa. Ba sa sauƙaƙewa ba yadda muke tsammani ba mu a tunanin ma an ce kasuwan duka duniya zai ɗan yi sauƙi. maimakon mu samu sauƙin sai mu ga kuɗin kuma ya ninka na kasu to yanzu ba za ku iya saya ba kenan eh to mukan siya daidai wanda muka ga za mu iya siya ke mu kika zo saya nan to na zo duba abin da ya samu ba da kayan yara eh to ya kuka ga kayayyakin yara sai godiya da kyau gaba ɗaya abubuwan ne ai Najeriya ce ba wai nan bane kaɗai ba bari mu duba tsakanin dan adam Shin wani irin alfanu ne wannan taro ke iya haifarwa al'umma? Bashir Shu'aibu Jibril wani mai sharhi ne akan tattalin arzikin ƙasa ya yi mana ƙarin haske. To alhamdulillah wannan kasuwa sai dai mu gode wa Allah maɗaukakin sarki domin a ah, jihar Plateau dama jiha ce ta kasuwanci. banda 'yan musifu da suka faru a baya yawancin masu zuwa kasuwa suka ƙaurace wa jihar to wannan kasuwa alhamdulillah ta daɗa kawo mutane daban-daban daga ƙasashen afirka da kuma najeriya baki ɗaya an zo an baje kolin kayayyaki daban-daban daban-daban wa'anda za su daɗa kawo mana ci gaba da kuma ƙarfin tattalin arziki a najeriya kuma da jihar plateau to wace gudunmuwa kake ga wannan shiri zai bayar wajen raya tattalin arziki musamman a najeriya da afirka da kuma plateau da aka gudanar wato a uh, ita kasuwanci da kake gani ta tasiru kasuwanci abu ne wanda yake daɗa ƙarfin tattalin arziki a duniya gaba ɗaya domin ƙasashen da suka ci gaba musamman ƙasar china yanzu da mutane ake tururuwa ake zuwa sayayya a gurin da abin nan da kasuwanci suka dogara to kaga in allah ya sa mutane suka fahimci najeriya musamman jihar plateau suna shigowa da kayayyakinsu domin su zo su tallata su zo kuma su bubbuɗe kamfanonuwa da kuma gurin sayar da kayansu to za a samu alfanu kwarai da gaske domin jihar plateau jiha ce ta kasuwanci shi kana ga kowane amfanu ga 'yan kasuwa eh kwarai da gaske wato 'yan kasuwa ma idan su zai daɗa buɗewa yanzu su ga wasu kayayyakin da da ba sa sayarwa yanzu su koma suna siyowa daga sauran ƙasashen afirka suna kawo shi jihar plateau suna kawo najeriya ana sayarwa wannan zai daɗa buɗe ido kwarai da gaske kuma zai taimaka wa 'yan kasuwanmu da waɗanda suka shiga kwanan nan da waɗanda suka daɗe a cikin kasuwanci zai daɗa taimaka musu su ga cewar lallai lallai sun daɗa buɗe haɓaka kasuwancinsu ba wai su tsaya a abu ɗaya kawai ba tsakanin ɗan adam. To mai sauraro a nan zan dakata cikin shirin a madadin sashen Hausa na RFI da wakilin mu na Jos Tasi'u Zakari. Ni Haruna Ibrahim Kakangi ke mana fatan alkhairi.